أيها الأحبة أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان إنه حديث عظيم من كلامه صلى الله عليه وسلم يرسم فيه جانبا من منهاج القوة وحرص المؤمن على ما ينفع وقتران ذلك بالبعد عن العجز مع صدق التوكل والرضا بما يجري به القضاء أيها الإخوة في الله من أجل مزيد من أجل مزيد التعليق على هذا التوجيه النبوي القريب فلتعلموا أن العقيدة حين تتمكن من القلوب فهي معين لا ينضب للنشاط المتواصل والعمل الدؤوب والحماس الذي لا ينقطع إن صدق العقيدة وصحتها تضفي على صاحبها قوة تظهر في أعماله كلها فإذا تكلم كان واثقا وإذا عمل كان ثابتا وإذا جادل كان واضحا وإذا فكر كان مطمئنا لا يعرف التردد ولا تملي ولا تميله الرياح يأخذ تعاليم دينه بقوة ولا وهن معها خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إنه أخذ بعزيمة لا رخاوة معها لا قبول لإنصاف الهلول ولا هزال ولا ولا استهزاء هذا هو عهد الله مع أنبيائه والمؤمنين جد وحق وصراحة وصرامة هذا جانب من القوة في رجل الإيمان وجانب آخر يتمثل في ثبات الخطى حين يكون المؤمن مستنير الدرب يعاشر الناس على بصيرة من أمره إذا رآهم على الحق أعانهم وإن رآهم على خطأ جانبهم ونعى بنفسه عن مسايرتهم ممثل التوجيه النبوي لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسن أحسن وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا إنه توطين للنفس وكسر لها على على المصاري الصحيح وإذا أردت أن تمتهن قوة الرجل في هذا فاستخبره عن الأعراف والتقاليد التي لا تستند إلى الشرع إلى شرع إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإنا على آثارهم مقتدون ينضم إلى ذلك أيها الإخوة القوة في الحق والقوة في المصارحة به هنا يبتعد المؤمن القوي عن المداهنة والمجاملة المذمومة فتراه يواجه الناس بقلب مفتوح ومبادئ واضحة لا يصانع على حساب الحق ومن يحيى بالحق لا يستجر بالباطل المؤمن القوي غني عن عن التستر بستار الدجل والاستبلال سيرته مبنية على ركائد ثابتة من القوة والفضيلة والكمال ومن أجل هذا فإن الصدع, فإن الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبثق من هذا السمو النفسي والقوة الإيمانية وقوة الاستمساك بالحق والرضا به ولو كره الكارهون لتأخذن على يد الظالم وتأثرونه على الحق أثرا من حديث أبي عبيده واللبد للترمذي إنها قوة في مصارحة المخالفين وتنبيه الخاطئين إنها نقد للعيوب المؤلنة لا خوف من وجيه ولا حياء من قريب ولا خجل من صديق وبعبارة جامعة مانعة لا تأخذه في الله لومة لائم هذا ضرب من القوة محمود في معاصر في معاص مؤلنة ومذنبين مجاهرين ولا تكون قوة بصدق خالصة بحق إلا حين تبتعد عن مشائر الشماتة وحب الأذى وقصد التشهيد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 للعنة أهل الأرض والسماء ويكون في ضعفه وهقارته أقل من الذر والهباء ولمثل هذا جاء الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقد قال بعض أهل العلم في هذا الباب إن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو وإذا ملك الإنسان نفسه فقد قصر شيطانه أما القوة العسكرية فمطلب, فمطلب في الشريعة معلوم فمطلب في الشريعة معلوم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إنها القوة التي تحفظ الإسلام وأهل الإسلام فلا يصدون عن الإسلام ولا يفتنون ولا يفتنون ولا يفتنون قوة ترهب أعداء الله فعلى ديار الإسلام لا يعتدون قوة ترهب أعداء الله فلا يقفون في وجه الدعوة والدعاء وهي قوة كذلك من أجل الاستنصار للمستضعفين والمجلوب على أمرهم ليظهر أمر الله ويحق القول ويبطل الباطل وفي جميع مجالات القوة أيها الإخوة يكون الخير والمهبة الإلهية المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم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 yau ishirin da biyar ga watan ɗaya watan Muharram eh watan Muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaqa na duniya da lahira don tsarkin don tsarkin sunayensa da tsarkinsa yau tsokacin mu al-mu'minul qawli da ji dai hadisi ne ga shi nan a ciki to maimakon mu tsaya kansa mu shiga ciki lallai godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna godewa Allah tutur muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman katangan Allah daga sharrorin mu, da kuma sarrin munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryatar da shi ba mai batarwa a gare shi haka wanda Allah ya badda to fa ba mai shiryatar da shi na tabbatar ba abun bautawan gaske sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah bawa ne na Allah muna roƙonka Allah ka daɗa tsira da aminci a gare shi da sauran annabawa da manzanni Allah ka daɗa yaddanka game da sahabbai gaba ɗaya da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakayya a gurguje jama'a mu ji tsoron Allah a wannan tsoron Allah fa fitta wallahi alfaraju min kulli hamdin a tsoron Allah akwai mafuta daga duk wani damuwa idan mutum ya tsoron Allah ya tsare Allah to ko Allah zai tsare shi fadillah ya faska wal makhraj min kulli dhiqin tsoron Allah zai kawo mafuta daga duk wani matsatsi wa fiha a cikin tsoron Allah salahu amri duniya wal akhirah gyaruwan harkokin duniya da lahira to Allah ka gyara mana ka ba mu tsoron Allah dan uwa akhraj al-imam muslim rahimahullah fi sahihihi da kuma ibnu majah hadisin abu hurairah radiyallahu an. wanda ya karɓi maganan daga annabi sallallahu alaihi wasallama inda annabi yake cewa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ممني ككرفة أو كأكسا ككرفة ممني لما شاكك ممنا يعفي سويوا أولين الله تبارك وتعالى دقى ممني لجي لجي لنجي لنجي أعقيده a jiki a kome mutum ya nuna ƙwazansa ya nuna cikewansa haka Allah yake so haka Allah yake so wa fi kullin khair a kowanne muddin dai mutum ya siffatu da mummuni akwai alheri amma wancan shine kuma rayuwarka gaba ɗaya mummuni ihris eh, ala ma yanfa'uka ka tsaya ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka kuma ka tsaya ka tabbatar da shi a aikace ka yi buri ka cika buri. wasta'in billah ka nemi Allah tsari akan ajandodinka wala tajid kakka gaza kada ka rage duk abin da ka ce ka ɗauka ka cika wa in asabaka shay'un in ka samu wani abu sabanin yadda ka shirya kada ka tafi kana cewa law anni fa'altu kaza fa'altu kaza kana kaza wa kaza kash inda kaza ko nayi da kaza zai kasance kaza zai kasance walakin qul in ka fada ka shirya ya rushe abinda zaka ce qadar Allah Allah ne ya shirya da ka dame dame sai Allah ne shirya haka sai ka nemi wata mafutan. wa sha'a fa'ala la budda fa inna law wannan law taftahu amala shaytan innahu hadithun azim wannan hadisi ne mai girma min kalamihi sallallahu alaihi wasallam يرسم فيه جانبا yana zana mana wani ɓangare min min hajil kowa na manhajar ƙarfi ko abin da za a ce masa ƙarfi. Wahirsin e, wahirsin da kwaɗai wahirsin mu'mini alama yanfa'u kuma mummuni ka yi kwaɗayi ka tsaya ka yi bore kuma ka zartar da bore abun da zai ma amfani a duniya zai maka amfani a lahira kenan duk abun da ka duba kaga ba zai amfane ka ba in ka yi shi ba za ka aikata shi ba wa qatirana zalika bil bu'di anil ajaz sannan fa mutum ya sanci kasawa kaza ka zama ka faɗa ba za ka cika ba ka faɗa ba za ka cika ba kai abu ya ɓaci ma'a sidiqit tawakkuli tare da cikakken dogaro da Allah warida bima yajri bihi alqada kuma mutum rungumi kaddaran abun da isa ne shi dole kana tafiya wata ran kaddara za ta fada ma ayyuhal ikhwa ta kasharhul hadisi fillah ومن أجل مزيد تعليق دن ƙara wani bayani kadan haka. Ala hada tawjihi nabawiyyi alkarim bis wannan shiryatarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam walita'lamu Falita'lamu anna al-aqidata hina tatamakkan. Aqida lokacin da ta kafu ta tsira aka shuka ta ko aka dafa ta ta tsira min alqulubi fa hiya ma'inu maƙoƙoga ba ta kafewa sai dai mutuwa amma akida maƙunje ta shiga zuci da iliminta tun ɓuɓɓuga ce layan babu bai kafewa lin nishatil mutawasili na annashuwa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza wata san ci ba wal amala da'uba da yin aiki tutur da kun ga Sulaiman ba alaihi salam kun ga Zulqarnain kun ga Annabi Muhammad yaushe ya huta har sai da ita duniyar nan bai huta ba har akan gadon jinya yana shirya aikin da za a yi yana zartar da yadda za a yi wal hamas da ƙaimi allazi la yanqati a koyaushe mummuni za a same shi da bol za a same shi da himma inna sidqal aqidata aqidati gaskiyar aqida wa sihhataha tudfi ala sahibiha tana lullubar da mai ita kowatan da irin wani ƙarfi ba lalaci ba mutuwan zuciya ta zaharo fi a amalihi kulliha a dukkan inda ya fuskanta a dukkan ayyukansa za ka ga kazar-kazar za ka ga himba to kuma Allah ya umarce shi da haka Allah na son mai kazar-kazar za ka gani sahabban manzon Allah ummuna Aisha ta ga yaro na tafiya kararrab karatun kar an yi asarar nan ba haka Umar iya idan ta ce Umar ya fi ka in yi tafiya yana takawa in yi duka ba a tashi duk wanda ya mafi shi sai jayi wani amma kan kisa in yi magana zai ciyar da haka nan rayuwa baki ɗaya ta mummuni kazar kazar ce daga wannan in addini za a yi addini za a yi in karatu za a yi karatu za a yi in aiki za a yi aikin za a yi ta zaharu fi a amali kulliya ba masallaci ba za ka gwada aƙida na'am akwai aƙida masallaci akwai aƙida wurin aiki a ko'ina rayuwarsa gaba ɗaya kazar kazar kazar ce fa idza takallama kana wasiqan mummune in yana da magana to sai ya tabbatar da magana yana magana fa ala basirati hankalinsa an nitsi yake baya taraddudin abin da ya faɗi wa idan amila kana sabita idan yayi aiki to kuma zai zama aikinsa tabbatacce ne tsayayye ne biyu kenan wa idza jadala kana wadiha ko muhawara ike to za ka ji maganar sa a sarari take wa idza fakkara subhanallahi kana mutma'inna tunaninsa za ka ga tunani ne na nitsatsi da ya kullo daga nitsatsi la ya'rifu taradduda bai san taraddudi ba shi ai ba za a yi ba qaddama rijlan wa akhara ukhra kalla wala tumilu hurriyah iska guguwa ba ta karkasar da shi sawa'un guguwa hissiya ko guguwa ma'anawiya guguwa ma'anawiya ta sarta a ce wata aƙida ta zo ta girgiza shi to ai kullum abin da yake dama shi ala ce yake yansa ba ka canza masa ra'ayi ya akhudu ta'alima dinihi yana rikon karantarwa addininsa ainihin bi kuwwati wallahi wahana ma'a, mutane suna zage mutane da wata kalma ashe ya boci. wane na da tsananin addini so me ake da mai sako-sakon addini da mai tsananin addini za ka yi hulɗa da shi za ka mu'amala amma tsananin ba ƙarawa ba ƙarawa aka ba ya tsaya inda aka tsayar da shi kuma eh, ya kai inda ake nema ya kai baya wucewa don addinin gina an ce dama haka Allah yi wasiya ka rike addini da ƙarfi haka aka umarci manzanni inda Allah yake ainihin eh, mai yake khudhu ma atainakum bi quwwa abin da ake cewa yau ku rike abin da muka baku da gaske ba canzawa babu ra'ayi babu al'ada ya yahya khudil kitaba bi quwwa ba yaya ne kaɗai? ba annabi ne daga cikin jakada ne daga cikin jakadun Allah fa bi hudahu muqtadi fa khudha bi quwwa wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka rike ta da ƙarfi ka sa ɗalibanka su ma rike da ƙarfi ba wasa a duk abin da zai fito daga bakinka to ya tabbata haka ne innahu akhadhun bi azima riko ne da himma la ta ma'aha babu sako-sako <coughs> tare da riƙon la kabula li insafil hululi ba a yadda ce to yanzu mai sulhu akan kaza ka daina kaza dai ani duk abu da nake gaskiya ne ya zan yi bashi sai dai mu yi safi akan za mu bi Allah in da wani al'ada da ka gani tare da ni na shirya zan fashi to kai ma ka bar naka al'ada mu haɗu akan bin Allah amma ba za ta to yanzu a rage yanzu a mai ah in an ce in rage na rage kenan dama addini na wani ba sa ni aka ba nisa ni aka yi yadda aka ce in yin nan haka nake yin sa don ina son can inda aka fani za a biya Allah ya sa ni da haka nan ba za mu shiru rage wani abu ba ba ragewa wala huzala babu sako-sako ko wasa wala stihza hada huwa ahadullahi ma anbiya'i wannan shine alƙawari da Allah yayi tare da annabawansa da ba da umarni umarni wasiyar Allah kenan tare da andai wa annabawansa wannan ita ce wasiyar Allah da yi wa mummunai wanda suka yi imani da annabawan Allah wato jiddu da gaske ne addini muke yi ba wasa ne ba ba jam'iyya ce ba ba siyasa ce ba musamman mu haɗa kan wasu kuɗi ba mu da ba maganan kuɗi kuɗi za mu nemo na gaskiya za mu nemo wa Wasaraha, Wasarama, a fili yake ba boye boye ba taqiyya hada janibun min alquwwati wannan wani abu ne na ƙarfin da ake magana almu'min alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah wannan ɓangare kaɗan daga imani eh, daga karfin janibun minal alquwwati fi rajulil imani wa janibun akhar kenan wannan zaka ce masa daya kenan kin ka kuma ka ɗauko shi daga ina ya fara ya fara daga riko da addini duk abin da aka gaya ma ka riƙe jam to sai ɗaya bangare ya tamassalu fi sabatil khuta wannan kuma yana bayyana wajen istiqama akan abinda aka taso gaba a tsaya a kan shi a rayu a kan shi a mutu a kan shi hina yakunu muminu mustanira darbi inda mummuni ya kasance hanyarsa a haskace take yu'ashiru nasa ala basirati yana zama da mutane bisa basira min amrihi a bisa sanayya abin da yake ba shakka yake ba ba tanka yake ba idza ra'ahum 'ala al-haqqi in ya gansu kan gaskiya a'anahu zai taimake su za a tafi tare zai bada da gudunmuwansa wa in ra'ahum 'ala al-khata'i janabahu ba zai ji kunyan wani ba in ya gansu akan kuskure a zai yanke daga gare su janabahu Wani abin bi nafsihi zai nesa da kansa an musayaratihi tunda sun ɗauko shi ne ba zai taɓa tafiya tare da su ba mumattilat taujihi yana aiwatar da fiskantarwan annabi sallallahu alaihi wannan taujihi da annabi yayi shi ya ɗauka in ka ga mutane akan shirya ka bi su in ka ga sun shiga ɓata ka bar su la takunu imma'atan in ji annabi kada ka zama kowa naka akwai mutane da suke cewa su sun iya zama da mutane kowa nashi ne ai kowa Allah wadare da kowa nashi ne makareci nashi ne mai gaskiya nashi ne to makareci ne wannan in ka sadu da wayannan sai ka ce musu kai musu haba haba kai musu abin da suke so in ka sadu da wayannan su ma kai musu abin da suke so to haka ne waye munafiki in ba kai ba in dai an tashi ana neman munafiki ga munafiki a sarari wanda kowa na shi ne ba ruwan shi munafiki ne baya addini ya addini in ya ga wuya yi addini in ya ga sako sako yi watsar to annabi ke la kono imma akan kada ka zama kowa naka kada ki zama kowa naki da sunan kin iya zama da mutane da sunan ka iya zama da mutane Ta taquluna in a ahsana nasu a hasanna, in mutane suka kyautata aka ce a yi sallah aka ce a yi kaza sai mu yi yanzu ba ka gani misalin ɗauko ɗan ƙaramin abu ka kwatanta sai dai a wurin Allah babba ne idan kai kaɗai ne ko a cikin ɗalibai A idan kana cikin ɗalibai in ana kiran sallah sai ka dinga yi saboda ɗalibai za su ce da ba san girman kiran sallah ba mana Allahu akbar Allahu akbar shi ma sai ka fara idan ka shiga cikin yan uwanku irin wayancan ana kiran sallah ana hira nan ma sai ka bi su a cikin waje ha to kenan in ma an kenan kai kai in mutane suka kyautata ka kyautata in suka bata kai ma ka bata in sun kyautata ne ka kyautata in suka bata kai ka ki ka kyautata hasan eh hasan na wa in zalamu zalamna to haka mutane sai ce misali in koyin kasuwanci yace to yanzu an kace gaskiya za ka yi gaba ɗaya ba za ka shiri ba in ka shiga cikin ta kai ma sai kai in ka shiga cikin masu gaskiya sai kai a'a ka zama cikin masu gaskiya a ko ina ko da an cuce ka wala takun man khanaka kada ka ce zan rama wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum kun ga ku dasa nan ku tsaya akan gaskiya ku tsike me za a ce ku jajirce ku daddage akan gaskiya in an neme ku kan ƙarya a in an neme ku kan gaskiya a tafi tare in a hasanan nasu an tausayin taruwa aka yi ba za a karɓi cin hanci ba ka ce eh an yi gaskiya wa in asa'u fala mu in aka taru za a yi cuta ka kashe ciki kaka ce to ya zan yi kaɗai ne ya za a karanta a'a amma ba za ka yi haɗawa ba ba ka shiga ciki ba innahu tawtilun lin nafsi wannan shine nitsar da rai kafare wa kasrul laha da lanqasota alal masari as-sahihi bisa hanya mai kakkiya wa idza aratta an tamtahina quwwatar rajuli idan kana fan ka jarraba karfin mutum fastakbirhu anil a'rafi ka jarrabe shi al'ada wannan al'adan kaga a cikin ana cikin masu gaskiya a'a ana kaza ka jarrabe shi ka gwada shi ka kalle shi wajen al'ada za ga yana cikin yan al'ada ya bi al'ada in ya bar yan al'ada ya bar ya shi ma ya bari anil a'rafi wat taqlidi التي لا تستند إلى شر لا قفمش إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإنا على آثاره مقتدون ينضم إلى ذلك تو كيف كيف هكا وانا النبي كينا أيها الإخوة القوة في الحق gaskiya ita ce abin da yake da ƙarfi shine riƙon gaskiya shi ne ƙarfi ainihin a wurin gaskiya ne wal quwwatu fil musarahati bihi ƙarfi wajen bayyana gaskiya faɗin gaskiya ƙarfi ne bayyana gaskiya ƙarfi ne ana al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if kada ka ɗauka ƙarfi na cin tuwo ne ana neman ƙarfin cin tuwon ma amma yanzu duk ƙarfin da ake magana duk ba na cin tuwo a ciki ƙarfi ne ka dage kan abin da ke ba can zama rayu. ƙarfi ne ƙarfi ne ka faɗi gaskiya ko gaba hina yabta idul mu'minu alƙawiyu anil mudahana mummuni yana nesata mudahana dan an taro ana magana wani kaza wani kaza ce eh to ai kaɗan ma ka sani ina kaza ma ina kaza ma kaga mu da kana ta yashi tunda ya karkata ga kaza mummuni baya mu da hana duk wanda ku kasa da shi abokanka suna aikata ka ka yanke dangare gare shi munafiki ne mai mudahana ba mummuni ne ba a san ka akan gaskiyanka ko me zai same ka alheri ne zai zame maka المدانة والمجاملة المذمومة فتراه ممني كنا يواجه الناس بقلب مفتوح yana fuskantar mutane da zuciya ɗaya wa mabadi'a wadiha da aqidarsa bayyananna la yusani wa ala hisabil haqqi baya musana'a ƙarya kenan akan gaskiya wai saboda kaza saboda kaza ibraka a'a wa man yahya bil haqqi la yastajiru bil batil duk wanda iraye da gaskiya baya kasuwanci da ƙarya al mu'minul qawiyyu ganiyun an tasatturi bi sitari tajal mummuni ta karfa a imaninsa to baya suturtuwa da ƙarya ya dinga mutane ƙarya don in hulɗa tare da su wal istiglali baya rayuwa rayuwar amfani ya shigo cikin mutane idan da amfani ya ɗore tare da su in babu amfani ya fice a'a yana rayuwa ne rayuwa ta gaskiya gaskiya ta haɗa in ba za a yi gaskiya ba ai a kai siratuhu mabaniyatun ala raka'izin sabita rayuwarsa kafe take akan rukunai tabbatattu min alquwwati wal fadilati da neman mutunci wal kamali hmm. kamar magana hmm? bautatarwa amfani idan mutum ya shiga cikin jama'a yana zama da mutane saboda yana amfana da su ko dai amfani da mukamin su ko ya amfani da yawa su ya samu abin da yake nema ko ya amfani da ilimin su ko ya amfani da mulkin su saboda biya kansa bukata baya rayuwar istigilal ai kaga yanzu ka dubi masu musulunta wani zaka ya musulunta ne saboda ya ga musulmai sun fi yawa ba ka gane an fi musulunta a inda masallaci masu manya-manyan mutane ga masu manya-manyan motoci ga masu manya-manyan ana ga masu ilimi ga masu manya-manyan masu mulki ga wane ne sa ya fi sai ganin mai musulunta daga nan za ga na nema ya bayyana matsayinsa a wurin me yake nema istigilal to kuma sai ka gane duk wanda zai yi amfani da kai ba akan gaskiya ba kaka yadda musamman ko matasa an ga kana da ƙwazo an ga kana da kaza za ka manya kowa yana rafakka istigilalin ka za a yi ran da tsare wancan kali da kai za a yi to ba a rayuwa ta istigilali wani yanzu in ya gan ku a'a yau wannan matasa na zaune nan masu irin wannan karfi masu irin wannan tasiri bari in koma cikin su inda suke noma ni ma bari in je in noma in na fara na kasa zai ke kutaya ni dan da za su yi an min gona na istigilali ba za ka da ba mai ci mummuni ba ya haka in ka sa su ake to biya su ka biya su kuɗin da ya sa su sai sai sana'a ne su ma suna yin sana'a amma ba za ka zauna tare da su wace ni ma na ku ni ma ku taya ni ni ma ku yi min kafa ashe ba addini shigo da shi cikin ku ba ya shigo ne cikin ku dan yi amfani da ku don ai wannan karatun kan da ba wanda bai taɓo ba sai dai ka ne kane tsutukuna za ka ni irin wannan babu rayuwa ta istigilali an lallaba shi an rufe shi kai kuma kana neman ka tona shi to kwanda tona shi musulma su musulunta na farko ba wanda ya musulunta abubakar bai musulunta akan zai zama shugaban kasa ba kwata-kwata bai sa ba kuma bai kawo waɗanda suka musulunta ba saboda su taru su karfafa masa gwiwa don iya shugaban kasa ba duk wanda ya kawo shi ya kawo shi dan Allah ne zaka ji eh, kila zaka je wani ina gwarantawa ai duk ma mutane ni nake kawo su wane ni na kawo shi wane ni na kawo shi wane ni na kawo shi amma ka gani har yanzu ba a fadi komai ba ja ali yastagilla sai kuma ya ga abun ba zai samu ba to shine istigilali to mummuni baya haka me zuwa yi bi ko ya zama tare da ku saboda yayi amfani da ku haza mustaqillu ba mummuni ne ba da za ku ki masa sai ga ya fice kwana bi kwana uku da ta ce ba Allah ake ba abun ba ai abun ba Allah ake ba ai ba saboda Allah ake abu ba to me ya faru ba saboda Allah ake ba ba yi masa abin da yake so ba to mummuni baya koyi kasa don istigilali ji hakuri da duk abin da zai faru don sa. ba ka gani ba kada ce ka tsokano ne akan wannan kalmar ta amma dai zan faɗi wannan daga nan na tsaya wanda in za a je aikin gona ya je gona ya je ya kaba aiki saboda ina da kaya sai ya zubo kayan a mota da buhunansa da amfaninsa ana aiki sai ba wa mutane sai masa aiki sai dawo cikin mutane yana yi kuce kuce yana kallon can yana yi kuce kuce yana kallon can in an gama duk da za a tafi abin da shi ke na gaba shi ma ebo ebo na sa ebo menene shi ke zai ke a sa masa a mota ka san ba za ce ba za a sa masa ba ga mota a banza wannan ba aiki je ba ya je ne don yi amfani da aiki kaga istagalla istigilali ka bude idonka da kyau da cikin mu'amalolin da suke gudanawa a duk inda kake zaka ga mustaqilluna mustaqilluna ga sunan yau da aikin wani ne ma mutum ne je aiki kana kai ce wani ainihin Allah ɗauka nan ka tsaki na ko ko an aya ji mota ka ne amma ba aikin ka je yi ba to ke ni ka je ka ji ni ban je yi na aka gama mota ka da sauran wuri da Allah ɗauka min ka tsaki na wannan da ka ba wanda masallaci dan da masallaci wa min ajali eh, hada saboda wannan ne fa inna sada'a bil amri bil ma'rufi bayyana umarni da kyakkyawan aiki na hayo anil munkari ko min hada samawi an-nafsi yana kullowa ne daga wannan ka san misali mutum na baka abinci kana kwana a gidan mutum mutumin da shi ke ɗaukan ka zuwa kasuwa mutumin nan shi ke maka kaza to kaga ba za ka iya gaya masa gaskiya sai dai mummuni ne kai to duk mummuni don kana ina zaune a gidanka bai hana gama gaskiya don ina a tashi nan a rumfarka bai hana gama gaskiya kwanda mu bata ya kace kace kwashe in dauki akwakuna sai dauka in tafi in na rasa wurin zama dole ne ma kasuwa sai in batta yambatiku min hadha samui an-nafsi nan ake samun amru bil ma'ruf mai kyau wal quwwati al imaniyya wa quwwati al istimsaki bil haqq da karfin riko da gaskiya war rida bihi walau kariha al kafiru ta takaice dai dama da an ce kuwa da an ce mummuni ka karfa khairu wa ahabbu ila Allah sai ka dauka karfin cin ne da hadisi da zo mana a gaba ba mumini ne ba bai kadawa dan an yi haka in ya buɗa sai dai kaga mutun ya jefa da mutum sama ba ƙarfi ba ba me wa'annan abubuwa shine karfa e, imanin sa sai ba zai ko don yana samun amfani ko don ina yin kaza bai hana ya ce ma gaskiya dan za a bata to a bata ba ya fi sauki ba shi yasa ka ce ya fi walau karihal karihun haka annabi ce la ta'khudanna ala yadi zalim za ku dora ma'ana ko kama hannun matuci mutum ne a tare da ku ko ko yara kafin shi na dauke dauke ko hana shi dauke dauke ka kai kafin shi in ya kwanta bacci baya tashi ka tashe shi ka san shi da ƙarya in yayi ƙarya ka tona shi za a buga muku misali aka ƙarya duk wanda muka same shi da ƙarya ko a ce an kama shi dumu-dumu da sata a makaranta to a satifiket ɗin ka sai mun rubuta kai barawuri duk ɗalibi sauran jama'a ku ji tsoron Allah ku gaskiya sauran wanda suke ko a hannunmu to a hannun Allah a hannunmu mu. aka kama ka da sata da mu ba uzuri to a takaddaka ba akwai hasunar sayar wasu rufi ba wani fanka mai takarda nan kyawawan halaye to in dai aka same ka da ƙarya wacce take babu uzuri a cikin ta ƙarya sai ta ƙarya ta to za a rubuta certificate ka alhamdulillah kana da kyawawan halaye mun zauna da kai shekara shida ba mu ga wani mummunan abu ba sai dai kana ƙarya ya zaɓi. a yi iya karatu mun shaida kana zuwa makaranta mun shaida amma makaryaci ne kai wannan amana ne haka yake ko a wannan tsarin ilimin da ake ganin saboda aka yake a ka'ida mu'amalar ka tafi karatu aka kama ka da fata ba mujamala ba wannan dan gidan malam ne tun da gidan gidan malam ne a rufa asiri to kaga yanzu ma aka ce dan malam makaryaci dan malam yayi sata to kuma yaya za a yi yaya za a yi yaya za a yi a dai kyale wannan abu kawai a kalli gaba a kalli gaba kallon za a kalla kuma dai kamar shi kullun yana karantar da mutane sannan kuma ce dan sa fara ku rubuta shi da gaskiyar shi ne ɗaukaka na saboda kana kakkaji da wai kakkaji da wai za a rubuta da mu fara ba amma za a fara in ga ta dudduba hisa in aka samu yar dama za na faɗakar da mutane kun sani to amma kuna ɗan shakka shakka ko ka yaga takardar ka san mutane yanzu sun iya ce a ah, kana da yanki bari ka je kotu je kotu kana da lauyoyi muna da lauyoyi lauyoyin ka biyan su za ta yi muku lauyoyin ba kyauta ke? mun yi da su su karɓa sun ce eh, eh, sun ce me ko ko ruwan da za su sha a kan hanya zuwa kotu ba sa karɓa, sai mu duba mu gani da damar shugaban zai ce to Allah ya taimake mu ba komai wanda a basu su je kotu Nawa za mu je mu je mu durƙusa maimakon ka ce za ka yi da ƙarfi ko dai ka kwashe 'ya'yanka ko kuma kai ka san halin ka kai barawo ne kai ba to ka kwashe na ba kuma za ka tuba taubatun shi kenan ba za a yi makariya ba za a bi adalci dukkan adalci za a bi amma ka tabbatar da ba inda za ka wanku da gangan kai hatta fiskokin uzuri duk sai an kaddara ko me yasa ka haka ko me yasa ka haka ko me yasa ka haka tunda a lokacin dole abinci ko hasirin ka gani sai aka ganka kafa ki kayan wani aka waye gari kwanan ka kaza baka ci abinci ba tabbata tabbata kwana kaza sai da baka ci abinci ba kaje kai wannan aika aika to sai da ya ma barazana za a ba ka ba za a rusa amma ta uzuri ba komai da kuɗi a aljihunka da guzurin abincin ka ɗakinka aka same ka da sata a an gama dole za a rubuta kai kam gujjo ko kila ka a rubuta da larabci ko a rubuta kawai a cikin certificate ɗinka gujjo sai ta tambayar me gujjo ka an yi mudahana a faɗi gaskiya kawai sa'arki لس فلان بن فلان ما شاء الله له أخلاق جميلة إلا أنه لس لص يتلصص بدأنا نقول أنا تفتي بوانا شيني كارفي با أجل ربما دار موسى وقوة الاستمساك بالحق ذا لك ودى جسكيا والرضا به ولو كره الكارهون la ta'khudunna ala yadayyi zalimi fa atiruhu ala al-haqqi atara atiruhu atara ku tankaɗo shi kan gaskiya tankaɗowa ku turo shi kan gaskiya da ƙarfin bala'i kamar mai bacci ne a kama shi a girgiza shi kawai a ce abin nan ɗinsa sai kansa ya abin nan ya gane sai me haka da ya bacci kai min hadisi amma ba a juma'a ba banda juma'a juma'a wannan kuram da shi kawai kada ka je ka daka ta shi kawai zama ga falalle da'u min hadisi abi ubaidata wal lafdh li tirmidhi innaha quwwa ita karfi eh, ne fi musarahatil mukhalifin ka fito fili ka gaya wa wanda kuka yi sabani da su ka fito fili ka baɗi وتنبيه masu kuskure. Ina na إنها نكدنا uyubil mu'lana cin gyara ne ga aibobi da aka bayyana naƙal a gyara mutum aibin da ya bayyana ba a zuwa a ta kakule kakule har a gano kuskuren ka ce za a yi ma gyara a'a abin da ya fito fili kai ma kafin ka bayyana shi to wannan za a neme ka gyarawa la khawfa min wajihi babu tsoron wani mai daraja alwajihu ba shi ne jahu ba zo jahi ba a fifita wani mai matsayi ya ce a ah, kamar ɗarin na ce malam ne kai alhaji ne kai jallaɓai ne kai duk za a haɗa bai ɗaya gaskiya ce hmm? ai abin da zaka lura da shi ka kalli ladan da za a baka ai ba kyauta suke yi ba wanda duk isa ina faɗin gaskiya ba kyauta yake ba biyan shi ake ko kuma za a biya shi Allah ya masa alƙawari irin wani lada da zaka ka je wajen aunu bil ma'rufi a kashe ka aljanna za ka kai tsaye eh kwai kuwa ka tsaya ka faɗa masa ga gaskiyar yadda aka yi kaza kaza ne kaza kaza ne ka tabbatar har ga Allah gaskiya ka faɗi kuma ka tsaya ka gane ta da kyau ba maganan boye boye ne mummuni a anguwan su ba a ƙarya babu wani mai daraja wajihi babu tsoron wani mai daraja wala haya amin ƙaribi babu jin kunyan na kusa waye na kusa kila ka ne ka duba ka kawo ne da wannan aiki ta kalla wani ne da wannan tsari sai kai babba ka da gaskiya kaza yi dace kaza yi dace ne za ka ce ban da gaske to ya za a yi tsari ka kai kasa Sai ne ba ka da gaskiya wannan shine shi. wala khajala min sadiqin ba jin kunya aboki waye abokinka dan zaka ce Salmanu ko a'a ne mai dan babba babba ka wanda yi a wannan ba magana ka kalle shi yadda kuke da shi gashi ya aka aka sa kai ne yau kalli kafa kawai ka faɗi in idan sa ne yi girma yi ma in ga gana ka bude ido ka kalle shi tukun nan ka ce mata kaza kaza ba to haka shi ne mummuni ƙarfa wanda Allah yake son ana son mai karfin cin tuwo amma ba cin tuwo ne kaɗai ba ƙarfin gaskiya kuma salam kuje a karɓe ka sai ka je kawai ka ina ma na son abokin ka nan yau da ta yadda ka gaza hiriya, sai ce ba kamar kai da wani ne ko eh, ban san abokan ka ba wanda kuke na san abokan ka amma ban san irin wanda ba ku saba wa juna ɗin nan ba ya ga yadda in aka zo misali a ce Allah ya taimaka iri ka san mutane ba sa tsoron Allah sun ji tsoron sojoji waye shigo nan sai ka cewa malam soja daga shi nan na gaba na ɗin amma fa aboki na ne eh, a dai cire shi da maka a duke shi ka guje ku karya shi ni zan yi dinin shi abin mamaki yanzu ku duba fa a gari na an yi wani darasi arne ne fa aka wai gari kowanne kwana kowanne wurin zama ana hiran shi arne ana irin wannan maganar layin din ya bun mamaki abin ya zama bako matarsa ta dauko mota ta ta zo za ta shiga wurin din za a kawace a fata da ja fita yake da ta yi fushi ta yi zai ki fashe fitar da motar ta fita da ita aka zana ana ta labari wanda ko in kun addini ne su ko ya yi haka ne saboda kawai ya an da gaskiya an ne ne ku duba sunan da ya samu ba sunansa za mu samu ba za mu damu ba abin da za ka samu a wurin Allah duk bana wannan magana ko kuma ku yi wanda aikin magana ko karibu ni yanzu ne ma tambayoyin ku na suka tuna min shi wala khajala ne sadiqi kasan ko wannan yayi akwai sadiqu da yake matakka ba ka ji kunyar ta ba ko ita ce ba ta ji kunyar ka ba ce a'a mai gida yau ne kai ne baka da gaskiya fita kawai wa bi ibara jami'a mani'a la fi llahi law lahi hadha darbu min alquwwati kai wannan karfin babba ne ko nau'i ne na karfi ba zai yi da karfin cin ba saboda haka nan karfin nan ku gane karfin nan ba karfin cin tuwo ne ba kadai ana son ƙarfin cin tuwon ma amma ba shi ne ba kaɗai min kuwati mahmudun fi ma'asin mu'lana ana yabon haka cikin saƙon da aka bayyana ana jaddadawa mutumin da yake ƙwaƙƙwaye kayansa har dai ba gani ba sosai a ɗauke shi ai ko misalin ga kaddara a ce gadi kake me gadi kana kama latti wani ya raɓe ya raɓe ya raɓe ba kai aune da shi ba sai gashi a kofa aji sai kai wurin kana kallon sama hmm. ita ko dai wani bai shigo nan nan ajin ba shi kenan ana dariya ana sai dai Allah ya sauƙaƙe ki to abi dan dai na dabke mutum shi kenan a bar shi kawai wanda kakka zo naka yabu na an kashi ga ciki ma da ya ka ce wannan ne wannan yake wannan ne wannan yake wannan ne wannan yake wannan ne ya jamin wannan yake wane ne kawai ka bar su kawai wannan ba ta bayyana ba ya ce ya zo ta kofa kofa da rufe ka buɗe masa kofa ina zai wulle ba sai hukunci wa muznibina aina mujahirina da masu bayyana laifuka wannan ba koyi koyi ولا تكون قوة بصدق خالصة بحق إلا حين تبتعد عن مشاعر الشماتة to dai ƙarfin nan ba za ta kasance da gaske ba ƙarfin nan ba zai zamo zallan gaskiya ba illa hina tabta ido sai lokacin da ƙarfin nan ya nisa an masa kada a yi wa mutum a yi masa ainihin taunon mugunta dan ai masa dariya a wulakanta shi bai kamata mutum ina laifi ba an ka tozarta shi ka matsa masa haka fallasa shi har ito rasa gaban jama'a bai kamata ba wa hubbil adha da mutum wannan ya amfani da wannan ya dinga cutar da mutane wa qabdi tashiri da nufin ainihin fallasa mutum bai kamata ba duk inda yadda za a yi makama yadda zai so ta kai masa uzuri duk yadda zai baka same shi ba gan shi ba kai masa uzuri ba kuma ka ki kallo ba da ganda saboda an ce kai kaza a a iyayen ka dai wannan baka da abin da zaka kama shi da shi kyale shi An halin sa ne zai sake eh eh tashiri tashiri shine tozartarwa a shahara shi da wasu na amfani da irin wannan na ladabi ta hanyar shaharawa idan yaro ya laifi a tsara jama'a a tsara ɗalibai a nuna shi gaban ɗalibai to wani yin wasa ba ya tsike kenan ya tsike kenan ce tun da ya haka ne dama ana gudun a ce min wato to an riga kowa ya sani shi kenan barin ci gaba Ɗan laifi ne yi kaza ƙarshen ta wannan laifi abun nan ba a son shaharawa shi sai ce ba a san a yi amfani da wannan dama kuma na cin mutuncin mutane da akwai wani ya samu irin wannan dama shi ke na ce to shi gaskiya zai faɗi nan ko wulaƙanci ke sanyi musamman balle ya tsane ka wa qad qala hudu alaihi salam li amiran lahum bil istigifari ina ce musu ne Allah gafara wal bu'di an mazalikil khati'ina da yin nisa daga kurakuran masu kuskure wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, ku nemi ubangijin ku yafiya ku koma zuwa gare shi yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saka muku ruwa mai amfani wa yazidkum kowatan, idan muku lafiya ila quwwatikum wala ta tatawallaw mujrimin Wabunu Adama idan harafa ɗan adam in ya karkace kada ya ta'arradu li la'anati ahli al-ardi wa sama in mutu ya lalace yana ƙarya yana cin amana yana gabatar da kansa wajen tsinuwan halittun sama da ƙasa makaryaci sama da ƙasa na tsine masa dabbobi na tsine masa mala'ikun Allah na tsine masa idan mutum ya lalace to yana karo da tsinuwa kala-kala wa ya kono fi za'afihi wa haqaratihi aƙalla min ad-darr zai koma koma baya ya fi kiyashi kaskanta kai ya fi angalala kaskanta haba'u haba'u wanda yake bin iska din nan idan rana ta shigo da safe za ka ga eh, ta shigo ta wundo kofa sai ga yar kofa ka kara ga wasu abu na yawo a ciki wani wani wani wani wani za ga yaro in haziki ne yana ji sai sa hannunsa ya gani ya ga babu komai ya sake sa hannunsa ya yi shiru ya gansu suna ta yawo to wannan yaro ne kwakwalwa ne ce to ainihin mutum in ji ya karkace to zai sha tsinuwa a ƙarshe bayan tsina sai ya ƙasƙanta daga kiyashi kiyashi sai ya fi shi ba. ولمثل هذا ja الحديث الصحيح saboda wannan ne ingantaccen hadisi yazo laysa shadidu bisur'ati ba baka karfa ne da daukan buhuna ba mu dawo yaran masallaci ko ka dauko buhu biyu ka buhu goma ka dauko buhu kaza na an ba karfi bane ba karfi daban shi ma yana cikin karfi ana son wannan karfin amma asalan ba ne karfin da ake magana ba ana maganan wannan ƙarfin na faɗin gaskiya na riko gaskiya na rashin tsoron bayyana gaskiya ba mu jamala ba sanayya in dai za ka faɓa to za a faɓa ma shi ne ƙarfin da ake magana innama shadidu ishe ka ƙarfa allazi yamliku nafsahu ne mallaka ransa inda al ga shi ka ta kila an maka abin da aka maka wanda kake jin nauyi sai kai sai ta yafe ko da kanka ka tashar da ka yafe ba wai sai ka gama abin da ke ba sai ka huce sai ka rama sannan za ka ce za ka yi hakuri in haka ce ka bari ka bari wannan kai ne mai ƙarfi ana da tabbas da kai amma za a ce ka bari ka ki bari ko kuma ka bari ka ci gaba da bita da kulli sai ka gaba ka bari in ka ce ka bari zuba masa ido abokin naka shi shi gaba da yi ma ka bari har Allah ya hukunta shi in dai zaka kyale shi da gaske yadda aka baka umarni ka bar shi da zaka kyale shi da gaske ba la ba zai ko ina ba sai yayi yi karshe a gaban ka zai wahala a bari masa alahira to amma eh, ka ɗauke ido ka taka masa kafa, shi ma ya ɗauke ido ya taka ma yatsa kuma sun yi ba komai ni na yafi ni yanzu ban da boke zai shi ne sai ka ga makareci ne kai Allah ba zai taimake ka ba Allah ya san abin da ke mata fi sudur mutumin nan ya cuce ka ya cuce ka tashi za ka rama mutane suka ce a ka bari shaksiyar kai cuta ba addini ya cuta ba kai ya cuta to kyale shi amma akwai inda in cutar da addini wanda ya cutar da addini ba a tsaga kamar gare shi kowai wannan ka sai an za a taso masa za a fi ta kan shi ko duk mutane sun kyale shi kai kakkafa shi dakatar da shi tare shi wannan addini ne amma shakhsiyar kai cutar. ya gaya ma wata magana da ta so samare ko ya shiga cikin dukiyarka da ya so samare ko ya taɓa ji maka ciwon da iso samari. ya ka ce ka bashi to ka bashi har da Allah ka bashi in ya karyo shi kake nema idan bai karyo ba nan ma kana neman haka daga nan ba ka sake ce masa komai sai ka jira sai Allah ya hakunta shi ko mutumin din da ya shiga tsakanin kanka da kace ka gani ka ce min wani kaza kaza ya sake min kaza kada kai kada ainihin me yake da suna a irin na yara ai irin na yara eh, an masa wani abu ya kawo ƙara sai aka yi maka aka yi wa wancan dan faɗa sai yi fita waje sai ka ce kyale shi shi kenan sai da ake ba, shi nan ilimin dariya yaro za ka koma ai an san bai je ka bar shi shi wanda eh, ya sa kuɗin in da rabon a ji masa sai ka ga ya bari har ya zo ya dage abin da yake magana sai kai ba kai na raba ka da shi ɗazu ba ba kai na ke ka sake masa kaza ba ba ka ganin ya fi ka sannan ka je to bari zan yi maganin ka ƙarshen ta a lokacin ba ka gangara kana ta yi hakuri ba ba yi hakuri ba ba jale shi yaro na ce a'a ai wannan ba na kyale wani ban da kai ba ka ƙarshe a fashi a ɗaki sai ka ya mafa. to amma ya je ka ce to gashi nan fa min kaza to fa gashi yi min kaza in har aka ce ka hakura dole ka yadda na sama da kai kaman kai da karamin yaro ne wani kyale shi ina ganin kuwa raji ya cutar da kai amma ba shi sai ka nan ka bar shi kai ma wani ka kafa ke daga yau sai ka zuba musu ido to amma in wannan zai koyi ya gumawa wancan wancan shi ma ya koyi ya gumawa wannan a'a وقال بعض أهل العلم في هذا الباب wani daga ma'abota san da yake magana wanda yake inna mujahadatan nafsi ashadd min mujahadati al-adu kai magana ta yi kama mujahada zai kai fada da ranka ya fi mujahada maki maki in kuka samu kuka dambace in ya jima ciwo ka je kai jinya in ka jima masa ciwo je yi jinya an gama za ku koma gida ku yi bacci amma ka ga ranka ka raba ta da abin da kake so ka zo gida tare da ita ka kasa bacci ka dinga juyawa akan tabarma ka juya ka sake dawo kai ne wani zai wa kaza sai kuma ga wani ya ce in rabu da kai amma dai ka ci arziki kai kukanka ka kare to mu ja hada rai gaskiya za ta fi mujahada mu ga maki fil aduwi wa idza malakal insanu nafsahu idan mutum ya mallaki ransa kai baka da kasara shaytanahu wallahi ya fi kafin shaytaninsa tunda ai shi shaytan din ba zai samu dama aiki akan ka ba sai rai ta yarda taran yake bi to kafin karfin ran hmm. ya raba ɗan shi eh. eh ya danganta ka san ai wajen misalin in wanda ike san Allah aiki ne zai taso gidanka ya rushe shi kenan ka fita da safe idan za ka je ka samu kwano idan za ka je ka yi kasa sai ka tadda masallaci ya rushe to anan ya za a yi mutane sun yi tarko-tarko ba za ka ce to ni ma gida na rushe ba sai ka rabu da gidan a gyara wannan ne ka fi san Allah akan kanka saboda nan sai ka tsaya a yi wacce za a yi a samu masallacin na a lallaba yadda ruwa ba zai doki mutane ba daga nan shi ka koma ka koma gidan naka nan ne ka fifita Allah akan rayuwarka Allah kai mana taimako amma alquwwatul askariya amma ƙarfi na dakaru ƙarfi na masu tsaro fa matalabun fi shari'ati ma'lumun abun nema ne a shari'a shi ma amma wancan ya fi shi wancan shi daban ne wa iddu aka ce ko kowanne da matsayinsa ƙarfin a tsaro wa iddu lahum bastata'tum min quwwa na kowanne irin ƙarfi wa min ribatil khayli da tanadan dakaru daure dawaki tanada makamai turhibuna bihi wallahi, wannan sai kafar wa aduwakum wa akharina min dunihim akwai wanda ba wa'ancan makiyan ba suna nan kafin su in ba sa ba wa'annan suna tsakanin ku to kuma la ta'lamunahum Allahu ya'lam ba ku san su ba amma Allah na sane da su إنها القوة التي تحفظ الإسلام karfin tsaro ba wannan karfi ne mai tsare musulunci don in ba haka ba sai a zagi annabi kuna kallo ga ku yawa yawa rututu ba amfani a keta musulunci a tsaga musulunci sai dai wata sai ku yi hakuri ta fadul islama wa alal islami fala yasudduna anil islam ta inda ba za su faduwa musulunci ba wala yaftanuna ba za su riddar da wani ba shine ne nan ba fitina ba irin abin nan su bi ta hanyar gazawar fikiri ah, ga shi muna ji muna kallo makiya Allah sun zo sun shiga mu da 'ya'yanmu ta hanyar gazawar fikiri makiya Allah sun shiga tsakaninmu da matanmu yau da kai da matarka ka rasa a ina ta shawo dafi kafofin watsa labarai jaridu wayoyi a sanin ka za ka ga matarka na darajanta kana menene to amma yanzu ta sha dafi kana magana tana magana kai fa ka bai girman kai ba ka so a saɓa maka sai abin da kake ne daidai duk abin da wani ce ba daidai ba ne ba a kana magana ɗanka na maida maka yakka na maida maka kaga wannan rashin ƙarfi in banda ba don haka ba ai waɗannan labaran da ba su shigo ba wannan abu diramomin da ake watsawa na ɓata wannan da da ƙarfi ai kaga da ba su bayyana ba saboda da ba za su faɗo musulunci ba wala yaftanuna ba za su dinga kafirtar da jama'a ba Kuwatan ku tanda da kuna da ƙarfi bu a ada Allah makiya Allah na tsoron fa ala diyaril islami la duna to amma fa fa la ya duna ala diyaril islami ba a tara ƙarfin da za a yi ta'addanci akan ƙasar musulmai a'a ba a haka Kuwatan ƙarfi ne bu a ada Allah ba ƙarfin da zai dinga firgita makota ba in ka ɗebo makaminka to makwacinka sai wannan ba musulunci bane ba a'a ana da ƙarfi don kafire don masu hiddar da mutane ba ana da ƙarfi ba don firgita abokai firgita makwata firgita ƴan uwa ba a da ƙarfi don haka turhibu ada Allahi fala yaqifuna fi wajhi da'wati wadda ta inda maƙiya Allah ba su tare su hana da'awa ba, ba su hana masu kira su kira ba. Wahiyar ƙowatun, ka zalika min ajalistin sari lilmustan kuma ƙarfi ne na taimakawa wanda suka shiga rauni wal magalobi ala amrihim. ya zahara amurullahi don addinin Allah ya ɗaukaka, amma ba a tanudan ƙarfi don karya makwata. Wa yi hikkal hakka wa yi futilar batilan. Wa jami'i majalatil kuwa kai a gaba ɗaya ne fagajen ƙarfi. Ayyuhal ikhwa yakunu alkhairu wal mahabbatul ilahiyya. Ƙarfi bangarorin na ƙarfi in ka koma ka duba za ka daddasa su akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza abinda kake ɗaukan shi da ba komai ne ba za a gashe komai ne. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الله كذا الدم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما قوله استعن بالله ولا تعجز فإنه يمثل سورة أخرى من صور القوة إنها قوة العزم والأخذ بالأسباب على وجهها يستجمع المؤمن في ذلك كل ما يستطيع في سبيل تحقيق غاياته باذلا قصارى جهده في بلوغ معارضه غير مستسلم للهضوض استعن بالله ولا تعجز إن المرء مكلف بتعبئة قواه وطاقته لمغالبة مشكلاته إلى أن تزاه أن تنزاه عن طريقه فإذا استطاع تذليلها فذلك هو المراد وما وراء ذلك فيكله إلى ربه ومولاه وأما التردد والاستسلام للهواجس وتقليب جوانب الريب والتوجس فهذا مجانب للقوة وصدق العظيمة فالقوة في الجزم والجزم والأخذ بكل العزم ولهذا كان من أعظم المصائب الهدامة العجز والكسل والجبن والبخل إنها صور من صور الضعف والخور وقد استعاذ منها جميع جميعا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء رفعه إلى مولاه قائلا اللهم إني أعوذ بك من الحمد والأذن والأجر والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إنها كلها تصب في مصاب الضعف والانهزام النفسي والعملي أما أما استعادة الأحزان والتحسر على ما فات والتعلق بالماضي وتكرار التمني بليت والتحسر بالزفرات بلو فليس من خلق المؤمن القوي فإن لو تفقه عمل الشيطان وما عمله إلا الهواجس والوساوس فهو الوسواس الخناس فلا فلا التفات إلى الماضي إلا بقدر ما ينفع الحاضر ويفيد المستقبل فاتقوا الله رحمكم الله واستمسكوا بأرى دينكم وخذوا أمركم بقوة وسيروا في درب الحق بعظيمة متوكلين على ربكم معتصمين بحب حبله تكون من الراشدين أتكيتين تكيتاوا bayan godiya ga Allah da salati ga annabi darafin hadisin ina cewa yasta'in billah wala ta'jab in kana aiki za ga aikin yayi tauri ko kana karatu za karatu yayi tauri wajen harkan kuɗi sun yi tauri nemi Allah taimako kada ka ce ba zan iya ba me za ka yi da ba zan iya ba zan iya wani lokaci ɗalibai ka zo ya ce zan koma gida ba na ganewa ce kai matacce ne kai rabu za ka je ka duba irin karatun da kake kana ɗiba da yawa ne a'a wasanni kake waya kake da ita ta hana maka ganewa menene sai ka nemo asababu duk kake da su ka nemi asbabun aikata aka aikata daga nan ka ce ya Allah ina neman taimakonka amma ba za ka ce ni ba na ganewa ba na fara hadda ta gagara ba ta gagara ba kai ne ragu matacce la ruha laka ba ka da ƙarfin himma fa innahu yumassalu wannan yana fito mana fili suwaratan ukhra min suwaril quwwati harshen gajiyawa ba ba a sako-sako inna quwwatul azmi himma ake bukata wal akhadh bil asbabi ala wajhiha amfani da dama bisa fiskan yadda daman ta zo wa yastajibu al mu'minu na tattara fi zalika kullama yastati'u eh, fi sabili tahqiqi gayati aiki kake nama shiga nan fita nan ba dai ka kwallafa dai sai ka aiki kaza ba to shiga ka fita kana ce ya Allah ya Allah banda tsari banda zuwa bokaye a'a tunda mutum na iya samun sa lokacin ka ne bai ba tsaya himma duk wani asbabu sharuɗa ka cika ka sake komawa sai dai in ka kace shekaru sun yawa to yake nan ka rabu da su to amma duk da haka ma akwai inda ake zagayawa a samu akwai na masu shekaru kuma kusan iri ɗaya ke abin da za ka yi a can ɗin na mai shekarun za ka iya yin sa quwwatul ake nema wal akhd bil asbabi ala wajhiha mutum ya tattara fi dalika kullama yastati'u fi sabili ta haƙiƙi ga ya fi ba wai ka je ka gawa ne ba ka ka gawa ne ka ka kama nawa ne ka ka rakitowa ne na'am rakito shi amma kana neman cancanta batilan kusara jihudihi kana yin iyakacin abin da ka iya fi bulugi ma'aribihi gaira mustaslimin lil hududi ainihin kada ka ba da kai a kasan ista'in billah kada ka ba da kai ista'in billahi wala ta'jas nemi Allah taimako ba abin da yafi karfin Allah duk abin da ka tafi a gaba zai yiwu Allah ya yassare shi bai taba fa mutane abin da ba zai yiwu ba innal mar'am badi rabon duniya kada ka karkata da duniya wani abu ya kwashe ka ka bar wancan wanda kake so din duk wani abu da ya tafi ma wancan kake so sai ka yi shi innal mar'a mukallafun bi ta'bi'ati quwwahu wa taqati bawa mutum an tsora masa bibiyan karfin da Allah ya bashi ya koma karfin nan sai yayi amfani da shi limo galabati muskilati don isi ƙarfin matsalolin da ke gabansa kada ka je ka gaya wannan ka gaya wancan ko mahaifinka kar ka gaya masa komai in ka gaya masa sai ka ce na neman du'a'inka in yana da wani abu zai ce baka to yi amfani da kaza amma na gaya maka ne haka ba wai na kafa ba a'a za a zo da shi baba hankalin ka ya kwanta ba dai ka zane ba to zan yi shi kana bukatan dai roƙonka ni ce ma ga wannan ya amfani da shi to ya amfani da shi ga wannan bisa kaza kaza ina ya amfani da shi ittikadul asbab ne ba shi ma ba Allah yayi ma amma kai ka da Allah neman du'a'i ka je wurin sa neman du'a'i don ba daidai ne ba ya tashi zai taimaka maka ka ce baka so wannan kuma hauka dai ka ce baka neman taimakon kowa ma ne kai dole wani zai taimake ka zai kaza amma baka kwalla fara shi yayi ba Allah yayi ya kace ya dafa ma ittikazul asbab ne ila an tanzaha an tariqihi har muskilan su kawo maka daga hanya ba za ka taso kai a ka ga wani abu ya tare ma kai nan ya tare ka biyo ta can ya tare ka zauna ya zubo maka sai ka bar ma wuri ke gaba daya sha'a to Allah baka yi sabon. ka koma ka san yadda za ka sai ka bi ta wurin nan ka wuce in zai yi ka cire wannan abin da ka hanga ka jefar da shi tukuna in ba zai yi ba ka nemi wucewa ka tafi da shi a wurin sai karasa ka tsallake shi amma ba a san mummuni da rashin abin nan ba ba ku ku dubi so makiya Allah mutum sai ya kwance kwance ya yi haƙuri akan abu haƙƙi nasara ku duba ga wancan dan shi'a ya zauna da ahlus sunna shekaru har ta kai martaban ya minista bai kaunan sunna bai kaunan annabi bai kaunan sahabi tsaya bai kaunan duk abin da ake koyarwa na sunna bai kaunan sa amma ya ba kam yana bin sarki dan kai da dan kai da dan kai da har ya ga ba mai kirkin sa aka bashi minista haba da ya tashi kwa yayi aika aika to mu mutane ba mu da haƙuri abu ana cokalan maka ido an ka koma gefe kai mm, mm, mm, ko dai karama ko kuma ka tsere in ma karamawa in ma ka tsere amma baka san ka ma yi haƙuri ka bar shi shi ma ka ga yadda za ka yi abin nan sa dole abuwa sai da haƙuri bai yiwa ma in an je an ta sai a waye gari kila ko rashin fahimtar ka ne sai maka ka ko menene za maka kai haka idan aka ce za a watsa da wa za a yi aiki akwai kuna da irin mutum da har manya ce to ni dai wallahi inda akwai kaza na bar wurin kenan ce ba a samu da ba ai in aka saba ba ka zuwa ko ina sai a yi daidai ina za ka wani gidan za ka je ka nema tsofai tsofai bayan anan karfin ka ya kare anan rayuwar ka ta kare anan kaza din ka ya kare a'a ai sai dai a yi wacce za dole sai an yi gaskiya muna nan ko yin gaskiya ko mutuwa kada a ɗauka wai in an ga wahala za a gudu ka gudu ka je ina wancan abun da aka ɗaya ba a yi shi ba ɗan kuma za a yi shi a yi mu gani ka bi da haka an abin ya fi ƙarfin ka ga ya nan ka ga ba ko ina ake sa ƙarfin kin tuwo ba ana amfani da ƙarfin himma bai zasta a. تذليلها إن زي يصرف وجه مشكلة يجي تكانتا فذلك هو المراد وما وراء ذلك فيكله إلى ربه ومولاه أما التردد أما تردد كي قوموا والاستسلام للهواجس كصلى ما وصعي صعي كوي رنك تشيل أبا سعي صعي كدين قدو وتقليب جوانب الريب لنجاية دورين تهمت والتوجس فهذا مجانب للقوة وأن رقو أكي واقع وصدق العظيمة يا فقد همة فالقوة في الجذم والجذم والأخذ بكل الأزم توجه ساكي ساكي وجف فأوجف أقول ولهذا كان من أعظم المصائب alhaddamati al'ajaz jaba ku ji wannan magana na san yanzu ba mai bacci bala'i dukkan bala'i ba zan iya ba ciyo dukkan ciyo ka taso za ka yi abu ka koma za kaye kaye kayi ba zan iya ba sai wannan ba ta an yi asarar aihuwa in ɗalibi ne an yi asarar ɗalibi ka ɓata lokacinka a banza ka gudu ba za ka iya ba A shi ba musulunci aka karantar da kai ba an shayar da kai aqida an shayar da kai aqida an bar abun da ake ana shayar da kai aqida kuma sannan ka zo ka gudu ba zan iya ba ba za ka iya me ba in ma ka yi shi wa in ma ka mutu da haka nan muskilan ba abin ce shi ne duban wal kana min a'azamil masa'ibi almasa'ibil haddama ne shi al'ajab yace ba za ka yi ba sannan sai dan uwan shi kanin shi alkasalu mana sai me aljibnu duk shi ne wancan ya taru al'ajabun nan duk makoman shi ɗaya tsoro yau da dama tsoro ne ke hana mana yin abin da za mu iya yi sai kamar yadda tsoron ka haƙuri na yi haƙuri nan ko tsoro ne wal bukhlu da rowa innaha suwarun min suwari da'afi wal khawari wa'ina surori ne na raki wa qad ista'adha minha jami'an nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin ku ya ne ni katanga daga wannan nau'una raki wajen guda takwas ne fi du'a'i rafa'ahu ila maula haka annabi ya daga kukansa ya kai wa Allah ya kai wa Allah wa yana abubuwa a ya Allah ana ya zance muku ya Allah to na daina amfin ta ce ya Allah ina neman kaimin katanga daga wannan bala'i kadan kafar, Allah wa'ina abubuwa suna cinin tuwa ƙwarya to annabi sun ce masa tuwa ƙwarya yaya kai akwai abubuwa da dama mun kafa yansa kuma wallahi ajiru ne da kasaru da kibulu muna nan jirgi a wuri guda daya ga bukulu ita Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajzi wal kasali sune wa'insan wa a'udhu bika min al wal bukhli wa a'udhu bika min galabati ad-dayn wa qahri rijal innaha kulluha tasubbu fi masabil ta'ati dukkan su kasa rauni ne wal inhizamin nafsi wal amali amma isti'adatul azani amma mutum ya zauna masifa ta same ka ka dinga nika ka dinga raki gidanka ne ya kone ba ya riga ya kone ba shi kenan kawai zai ka nemo buka ka kafa in babu nemi wayoyin da zaka zama kana nan kana tunanin Allah ya taimaka ka koma kuɗi ka yanko ciyawa kai buka wurin ba fili ga ne ba wata ala alama faqa wata ta'alluqi bil madi mallan sai ka ga wai an yi wa mutum ahlus sunna an koma an yi wa mutum mutu a yayi wata guda yana karɓar tarbiyya wata kana zaune to in ma malamin addini ne kai ina karantarwa ka yi wata kana karɓar tafiya wancan mutum ya zo da tabaka a yi bambaɗanci a yi barkwanci a yi dariya a gama wancan mutum ya zo da kaza wancan matar ta zo wannan ya zo a zauna nan bara bara zaman banza zaman banza halu sunna ba san ku da haka ba daga makabarta kowa ya koma bakin aiki sai dai na gaya muku yadda za a yi mutuwa ta ta na faɗi a tsakaninmu na layi na faɗi a tsakanin magariba da isha yau ga shi ta faɗo kuma ma sama sallacin jimma ban bukatan wasu mutane su sauran da na mutu za ka zo ka tada komai na tafiya ba ma sai an sanar muku ba can inda kuke yi da kuje daga baya na ce wai an ce garkawi ya mutu su to ai ma tafiya nan kakka zama zauna gari banza ka taso daga inda ke za ka zo ka ga to in ka zo ka ga me yi za ki du'a inda za ka ita sai ya fi nan. Karshe ka jawa wasu ka ga can kuɗi ka zo ka barwa ka na nan garin ma in dai an riga an yi sallah kawai ku ta zarkokin ku ku zauna a gidan ku ku tafiya ku ne aka yi mutuwa tunda ya mutu bari mu tashi mu tsora kan abin da ya mutu a kai muna son mu tadda shi abin da ya mutu a kansa wa ta'alluq bil madi wa takarrur tamanni bilaita wa tahassur fi zafarati da law abin da zaka yi shi yanzu isa na ce aje azabiti ka gani gashi na yanzu an bari ya mutu kana ganin aje azabiti ba zai mutu ba mutum nawa suka je asibitin aka gama zuwa ƙasar waje aka tafi abuja aka gama shan isi aka tarkata aka ɗebo aka zanna aka yi jigurin ba bata ƙara fowa an tayi na gani a wani abokin mu sai dai ba zan faɗi ba ba daɗi abu an gama zuwa asibitin masu zuwa aka kowa ya yi tarko tarko a kai ina jin an riga an ce musu ne mutuwa zai to yanzu ya za a yi a lallaba ya mutu ga ma ciwon ya ma samu wani ɗan ƙaramin sauƙi a kai shi gida ne a kai shi gida da wannan ciwo a nemi wani gindin bishiya a kai ka can a ce nan gindin bishiyan ana ma nauyiya bishiyan wallahi ba mai dangali ba sai a kai ka hannun annai saboda duka dan a ce ana nema ma magani shi yin mai warkewa ne za a warke in ba mai warkewa ne ba za a warke ba tun da ma an ka ce kai irin shekaru irin namu a ina za ka warke <laughs> ba warkewa kana iya magana imana yanzu abin da ya rage tabbas mutuwa za ka yi komai ya zo ƙarshe abin da ya rage wanda za ka faɗe mana amfani faɗa mana ko kuma ku zo ku rike amma ba zan samu wata lafiya in yi muku wani aiki ba wanda zai shi naku da ya ba zan samu ba amma bakin nan abin da ke cikin bakin nan abin da ke cikin kwakwalwan nan ina muku amfani ku zo tuttula muku shi sai ku bi ni a hankali na gaji na koma na zauna ce to kwakwalwar ta da malmale yanzu na gaji maimaita abu nake yi amma fa an gajin da gaske ba haka kawai wani maki kalle ne wace ce ya gaji gas ya kare gas bai kare ba yana ɗan a hankali falaisa min khalqil min khuluqil mu'mini alqawi bai daga cikin siffan mummuni eh, lau فإن لو تفتح عمل الشيطان وما عمله إلا الحوادث با وني أبو نيبا كما أيكين شيطان حوادث والوساوس فهو الوساوس الخناس فلا التفات إلى الماضي إلا بقدر ما ينفع الحاضر سيدي إن in madin شيء zaka أدوى أقول za a yi a gaba akwai matsalaka ina sake يتناشي don tsarawa mu ji tsoron Allah gaba ɗaya Allah ta'ala kai mana rahma mai riko da mu da ƙarfi wa khudhu amrakum bi quwwatin wasiru fi darbil haqq bi atima mutawakkilina ala rabbikum mu'tasimina bi hablihi takunu min ar-rashidin اللهم اجعلنا من المؤمنين الأقوياء في إيمانهم المخلصين في أعمالهم المتوكلين عليك المستعينين بك الحافظين لحدودك اللهم قو إيماننا وأصلح قلوبنا وزك نفوسنا ووفقنا لما تحب وترضى وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله